daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. 와! 어. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na muda jihar Musulunci ta Iran ne ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zango. Ba wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu da suka hada da sharhin ban labarai. Biye da shi akwai shirin nan na kogun son sai masu sauraro sannan shirin nan na dan matasa sannan akwai kide-kiden Iraniyawa shirin mu na ƙarshe ne mu koma noma. amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. Da farko ga kanunsu, Iran tana gudanar da taro kan yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mu'amala da wa'anda ba musulmi ba. shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi gefe da ƙasashen turai dangane da tattaunawa kan rikicin ukraine a najeriya kuma za ku cewa jirgin sojojin ƙasar yana kan hanyarsa ta zuwa portugal amma ta yi saukan gaggawa a burkina faso yanzu kuma ga cikakkun labaran ana taro kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da wanda ba musulmi ba a rayuwarsa a Madina a nan birnin Tehran. Kamfanin dillancin labaran IP na ƙasar Iran ya nakalto hukuma mai kula da al'adu da kuma al'amuran addinin musulunci a nan Tehran. Yana cewa ana gudanar da wannan taron ne a daidai lokacin da ake fara bukukuwan cika shekaru biyar na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Labarin ya kara da cewa an sami baƙi wa'anda suka gabatar da jawabai masu muhimmanci daga ƙasashen iran lebanon da kuma ƙasar masar ahmad muballigi na memba a kwamitin al'amuran addini a hukumar ya kawo ayoyin alkur'ani wa'anda suka yi magana kan yadda maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mu'amala da yahudawa da ya samu a madina kuma ya ce wa'annan ayoyi kyakkyawar misali ne na zamantakewar musulmi da wa'anda ba musulmi ba. Louis Saliba wani marubuci Kirista daga ƙasar Lebanon wanda kuma ya gabatar da jawabinsa ta kafar bidiyo daga ƙasar Lebanon ya yaba da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mu'amala da nasarar Najaran wanda suka zo masa daga ƙasar Yemen. Sai kuma Abdulsalam Imami mai ba wa ma'aikatar al'adun shawara kan mabiya masabar suna a nan Iran ya yi magana akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna da Yahudawan Madina ya kuma kawo misali da misalai da dama wa'anda suka shafi hakan daga ƙarshe akwai Amani Muhammad Ibrahim shehin malami a jami'ar al'asar ta ƙasar Masar wanda ya kawo yadda Yahudawan Madina suka saba alƙawlan da suka cimma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a farkon hijira da kuma yadda ya yi mu'amala da su. shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi watsi da ƙasashen turai a tattaunawan dawo da zaman lafiya a ƙasar ukraine wanda hakan ya sa ƙasashen rauni a cikin al'amuran ƙasar ukraine kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa a wani taro mai muhimmanci wanda vladimir zelensky shugaban ƙasar ukraine ya yi da firaministan ƙasar birtaniya keir tama da emmanuel macron na ƙasar faransa da kuma Friedrich Merz, wato cansala na ƙasar Jamus, zelenski ya kasa faɗa musu gaskiyar abin da Amurka take shiri na zaman lafiya a ƙasar Ukraine. Labarin ya ƙara da cewa ƙasashen Turai sun kashe biliyoyin euro a yaƙin Ukraine, kuma suna ci gaba da kashewa yaƙin Ukraine da wato da Rasha. Amma Donald Trump na ƙasar Amurka ya ware su a tattaunawan da yake yi da ƙasar rasha kan yadda za a tsage ta buɗewa juna wuta da kuma kawo zaman lafiya mai ɗorewa a wato ƙasar ukraine natron wato shugaban ƙasashen uku wato zelensky a wato taron na shugabannin ƙasashen uku da zelensky a birnin london na ƙasar birtaniya ya mai da hankali kan wato ƙarin hanyoyin takurawa ƙasar rasha sai dai shugabannin ba su ba da sabbin shawarori ba kakakin gwamnatin ƙasar birtaniya ya bayyana cewa ƙasashen uku duk sun amince da wato da wannan hukuma da wata marhala sun amince da cewa wannan wata marhala ce mai muhimmanci a yakin da ke faruwa a ukraine kuma za su ci gaba da takurawa ƙasar rasha don cimma manufofinsu trump ya faɗa wa sky news talabijin kan cewa zelenski baya tunani mai zurfi a cikin lamarin ƙasarsa, ya kuma bayyana cewa shugaba Putin bai da wata matsala da shawarar da ya gabatar kan samar da zaman lafiya a ƙasar Ukraine, sai dai kuma ɗansa Kosne ya ce babansa yana iya janyewa daga tattaunawar gaba ɗaya idan har ya ga cewa zelenski ba a shirye yake ya da yaƙi a ƙasar Ukraine ba. kakakin rundunar sama ta tare najeriya wato nigerian air force ehemen ajodeme ya bayyana cewa jirgin saman yaƙi na ƙasar ɗauke da wato fasinjoji goma sha ɗaya ya yi saukan gaggawa a ƙasar burkina faso a ranar litinin da ta gabata jaridar daily trust ta najeriya ta nakalto a jodame yana faɗar haka a yau talata ya kuma ƙara da cewa wato ƙungiyar ƙasashen aes wanda suka haɗa burkina faso nijar da kuma mali sun tilasta jirgin sauka a wani wuri da ake kira bobo do alaso na ƙasar burkina faso bayan jirgin ya wato ya buƙaci saukan gaggawa a yankin halin yanzu dai ana ran za a warware matsalar da ke tsakanin ƙasashen biyu sannan jirgin zai kama hayyarsa zuwa ƙasar portugal kamar yadda aka tsara labarin ya ƙara da cewa jirgin ya tashi daga birnin lagos a ranar litinin sannan ya fuskanci wata matsala wanda ya sa shi saukar gaggawa a ƙasar burkina faso masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran kasashen saudiya da kuma qatar sun rattaba hannu kan yarjejeniyar gida layin dogo mai sauri wanda zai hada birnin doha na ƙasar qatar da kuma Riyadh na ƙasar Saudiya. Shafin yanar gizo na labarai Arab News ya nakalto cewa ƙasashen biyu sun cimma wani yarjejeniyar ne a jiya Litinin bayan da wato bayan ganawar yarima mai jiran gadon sarauta ƙasar Saudiya Muhammad bin Sammal kuma kuma wato Firayim Ministan ƙasar da sarkin Qatar wato Amir Sheikh Tamim bin Ahmad Athani. Sannan wato za su samar da jirgin zai ba wa 'yan ƙasashen biyu damar zuwa doha da Riyad a cikin sa'o'i ba su fi biyu ba kacal idan an kammala aikin a wani rahoton da jaridar jerusalem post ta ƙasar isra'ila ta buga ta ambaci cewa tun bayan farmakin bakwai ga watan oktoba shekara ta uku, ana ƙara samun matalauta a harmci ƙasar isra'ila rahoton ya yi nuni da cewa karuwar talauci yana da alaƙa ne da yadda farmakin bakwai ga watan oktoba na shekarar ta 2023 ya yi tasiri a cikin tattalin arzikin haramci ƙasar isra'ila hakan nan kuma rahoton ya ce da akwai dubban iyalan yahudawa wa'anda gabanin yakin suke rayuwa cikin yanayi mai kyau ta fuskan tattalin arziki yanzu sun zama matalauta a dalilin haka cibiyar da ta shirya rahoton ta wato latit tana yin gargaɗi akan cewa za a yi za a iya samun ci gaba da yaduwar talauci domin iyalai da dama suna wato gwagwarmaya da yadda za su iya biyan bukatunsu na yau da kullum duk da cewa suna da cikakken aiki masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran wato shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin ba labarai akwai shirin nan na ko kun san muryoyin masu sauraro da kuma da matasa sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniya da kuma mu koma noma da wannan kuma ke cewa mu yi ne lafiya. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba yunkurin juyin mulki a jamhuriyar Benin wanda ya sake tare da zazafar muhawara a Afirka a daidai lokacin da mulkin sojoji ke daɗa wanzuwa a nahiyar musamman a ƙasashen da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Yunkurin juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Benin ya sake tare da zazzafar muhawara a Afirka a daidai lokacin da ake tsaka da tattauna yadda ya faru a Gina Bisau. duk da cewa an dakile juyin mulkin amma shi ne na biyu a cikin kwanaki kasa da goma bayan wanda ya wakana a ƙasar gina bisau inda sojoji suka kifar da mulkin umaru sisoko embalo a cikin wani gajeren jawabi da aka watsa ne ta talabijin da misalin karfe 11 na safi a ranar lahadi ministan harkokin cikin gida da tsaron jama'a na benin alhassan saidu ya tabbatar da cewa an dakile juyin mulki da bai nasara ba tun da farko dama fadar shugaban kasar ta ce har yanzu shugaba patrice talon ne ke kan mulkin kasar ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar ta benin ya ce yunkurin juyin mulkin da wasu tsirarun sojoji suka yi bai yi nasara ba wani rukunin sojojin kasar ne karshen jagorancin laftana kanal pascal tigiri ya sanar da hambare shugaba patrice talon tare da dakatar da tsarin mulkin kasar ta gidan talabijin a cewarsa rundunar sojojin benin da shugabanninsu sun dakile wannan shiri tun da farko dai wasu gungun sojoji ne su kimanin goma suka farma wa hukumar gidan talabijin da rediyo ta kasar inda suka sanar da karbe iko da mulki sojojin sun karanto sanarwar karbe mulki da kuma rusa duk hukumomin na kasar da kuma rufe iyakoki. Sojin dai sun karanto sanarwar mai cike da zarge-zarge da dama ciki har da tilasta yin ritayar dole daga sojoji da dama da ke aiki a sashen tsaro da korar ma'aikatan gwamnati da kuma rashin taɓaka komai na gwamnati game da matsalolin da suka shafi masu larurar koda wanda ya haifar da mace-mace. Sanarwar ta kuma ambaci rashin kula a fannin noma kwace dukkan mahimman sassan tattalin arzikin ƙasa da tsararru suka yi sanya haraji da ke hana talakawan da ke fama da talauci da kuma bayar da kwangilolin gwamnati ta hanyar da bata dace ba a bangaren siyasa sanarwar ta kuma nuna watsi da ra'ayoyin da suka saba wa mulkin patrice talon da kuma hana wasu 'yan ƙasa 'yancin zaɓar ɗan takararsu korar wasu 'yan ƙasa kame-kame da dai sauransu rukunin sojin a ƙarshen jagorancin laftana kanar pascal tigiri ta yi kira da a dakatar da kundin tsarin mulkin ƙasar da aka yi wa kwaskwarima a watan nuwamba na shekarar 2025 da rushe dukkan cibiyoyi dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa da kuma rufe iyakokin kasar yunkurin juyin mulkin a benin ya fuskanci martani daga kungiyoyin yankin a sahun gaba kungiyar tarar afirka da kuma ecowas shugaban tarar afirka muhammad ali yusuf ya yi allah wadai da yunkurin juyin mulkin a benin akan shugaba patrice talon ya yi kira ga sojoji da su koma barkokinsu muhammad ali yusuf ya kuma yi kira ga dukkan masu hannu a yunkurin juyin mulkin da su koma ba tare da bata lokaci ba ga wajabtan su na aiki ita dai jamhuriyar benin na shirin shiga manyan zaɓuka a shekarar 2026 mai zuwa inda za a fara da zaben 'yan majalisa da kuma ƙananan hukumomi a watan janairu sannan zaben shugaban ƙasa ya biyo baya a watan afrilu na shekarar 2026 inda shugaban ƙasa mai ci patrice talon ba zai yi takara ba. Tuni Mr. Talon ya bayyana cewa ba zai yi takara ba kuma ya sanar da wanda zai gaje shi Romel Wadagi wanda halin yanzu shine ministan kuɗi da tattalin arziki kuma ana kallon sa a matsayin wanda zai yi nasara a zaben mai zuwa. Babbar jam'iyyar adawa ta kasar Wace tsohon shugaban kasar Boni yayi ke jagoranta ba za ta halarci zaben ba domin ba a tabbatar da takararta ba sanadin rikicin cikin gida na jam'iyyar. wani lamari da ya dau hankali a yunkurin juyin mulkin na benin shine yadda najeriya ta ce ta aike da sojoji waɗanda suka dafa don murkushe juyin mulkin shugaba bola ahmed tinubu na najeriya ya jinjina wa sojojin ƙasar bisa abin da ya danganta da jarumtakar da suka nuna cikin sauri a ranar lahadi wajen hana yin juyin mulkin a benin wata sanarwa da bayo onanuga mai magana da yawun shugaban ya fitar ta ambato shugaba tinubu yana cewa sojin sun mayar da martani wajen ceto demokuraɗiyya ta talatin da biyar, sanarwar ta ce shugaba tinubu ya ɗauki mataki bayan samun buƙatar neman ɗauki biyu da farko tinubu ya bayar da umarnin tura jiragen yakin najeriya waɗanda suka karɓe iko da sararin samaniyar jamhuriyar benin domin taimakawa wajen kawar da masu ikirin juyin mulki daga ginin gidan talabijin na kasar da kuma wani sansanin soji in shi sanarwar a bukata ta biyu kuma mahukuntan benin sun bukaci yin amfani da kayan aikin rundunar sojin sama ta najeriya wajen tattara bayanai da kai daukin gaggawa bisa jagorancin hukumomin benin amma shafin yanar gizo na jan afrik ya nakalto cewa shugaban kasar faransa emmanuel macron da patrice talon sun yi magana ta wayar tarho a ranar lahadi yayin da ake ci gaba da yunkurin juya mulkin daga nan ne sai shugaban faransa emmanuel macron ya yi kira ga bola ahmed tinubu na najeriya Najeriya da ya taimaka. Shugaban Faransa ya bayyana wa takwaransa na Benin cewa ya girke Dakaru na musamman a kusa da birnin Kwatano. Kawo yanzu dai rahotanni daga jamhuriyar ta Benin na cewa kura ta lafa amma kuma an kama wasu sojoji sha biyu bayan yunkurin juya mulkin da bai yi nasara ba da jibin sabiyar Lahadi. Mr. Talon mai shekaru 67 ana sa ran zai mika mulki a watan Afrilu na shekarar 2026 mai zuwa bayan shekaru goma a kan mulki. Ita ma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma sai yawo ta bayyana matukar damuwa bayan samun rahotannin yunkurin juyin mulkin a jamhuriyar ta Benin. a cikin wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar ta soki abin da ta kira yunkurin da ya saba wa tsarin mulki wanda ke nufin take wa jama'ar benin muradunsu a cewar ecowas duk wani yunkurin karbe mulki ta hanyar karfi barazana ce kai tsaye ga mulkin demokradiyya da zaman lafiya a yankin benin wadda faransa ta yi wa mulkin mallaka tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu noman auduga a afirka ko kun san jama'a masu saurare asalamu alaikum yau talata tare ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan Disamban shekara ta 1917 sojin mulkin mallaka na Ingila suka sami nasara akan sojin dolar Usmaniya a Palestino. Wannan yakin ya uku ne dai a lokacin yakin duniya na biyu. Babban burin Ingila dai a lokacin shine mamayar Palestino da nufin kafa a kasar yahudawa ta isra'ila wadda ta su kasance kasar yahudawa zalla bayan mayar palestine da wani lokaci sakataren harkokin wajen kasar ingila a lokacin arthur balfour ya shirinta amincewar kasarsa a kan shirin kafa kasar yahudawa zalla a cikin palestine a shekara ta 1948 masu saurare ko kun san cewa shekaru talatin da tara 39 suka gabata a rana irin ta yau targa ga watan disamban shekara ta bakwai. ci gaba da boran al'ummar falasɗinu na adawa da mamayar gwamnatin yahudawan sahiyuniya a yammacin kogin jordan da kuma yankin zirin gaza wani bore wanda aka fi sani da intifada tun da farko dai ya samo asali ne biyo bayan karo hare-haren ta'addanci da danniya kan falasɗinawa wanda yahudawa suke yi da kuma mai masu kasa. wannan ya kasance yayin da al'ummar musulmi na falasɗinu suka nuna takaicinsu da yadda gwamnatocin kasashen larabawa da kuma kungiyar palestine da dama suke ta neman haƙoƙinsu bayan shekaru da dama na tashashen hankula intifada ta sake barkewa a shekara ta 2000 wanda ake kira da intifadar masallacin al'akasa daga gaske manyan abubuwa da suka faru a lokacin wannan intifada an gaida palestinawa suka nuna jajircewa da kuma yin gwagwarmaya ka'in da na'in da makamai da kuma nuna rashin amincewa da duk wani salo na mame kasarsu da yahudawan sahiyuniya suke yi a dai lokacin da sauran al'ummar palestino mazauna gari suke gudanar da zanga-zanga da kuma kona tayoyi da nuna rashin amincewa da dukkanin salon da za su iya su kuma kungiyoyin gwagwarmaya suna ɗauke da makamai da kuma yin ayyuka na soji domin tabbatar da cewa sun samu cikakken yanci daga mamayar yahudawan sahiyuniya masu rarrai ko kun san cewa shekaru 267 da sa gabata a rana irin ta yau tare ga watan disamba na shekara ta 1758 aka fara gwabza yakin madras wanda ya kasance ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙen mulkin mallaka da aka gwabza tsakanin ingila da faransa a india. wannan yaƙi da ya fara ne da harin da sojin faransa suka kai akan tashar jiragen ruwa ta madras a kudancin india wadda turawan ingila suka mamaye a lokacin kuma faransa da sojoji dubu uku sun fuskanci sojojin burtaniya a yakin da aka gwabza a tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu na mulkin mallaka faransa ta yi mika wuya ga ingila a watan janairu na shekara ta 1761 saboda rashin samun ɗauki da kuma raunin da sojin faransa suka yi a wannan lokaci masu saurare kuka san cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau tara ga watan disamban shekara ta 2019 muhammad yazdi masanin shari'a na majalisar tsaro kuma tsohon alkalin alkalai na kasar irin ya rasu mahaifin muhammad yazdi masanin shari'a da siyasa kuma tsohon shugaban hukumar shari'a ta jamhuriyar musulunci ta iran a garin isfahan shekara ta 1931 ya fara karatun hausa a wurin mahaifinsa sannan kuma daga bisani ya ci gaba da karatu a birnin kum ya yi karatu a wajen manyan malamai na lokacinsa kafin juyin juhali a kasar iran yazdi ya kasance mai gwagwarmaya da gwamnatin falawuyawa kuma an ɗaure shi a gidan kaso a lokuta daban-daban da ƙarshe dai kuma aka tilasta masa yin gudun hijira bayan jun juhali ya rike mukamai masu muhimmanci waɗanda suka hada da shugaban bangaren shari'a inda ya wa'adi biyu a kan wannan mukami sannan kuma ya zama mamba a majalisar kula da harkokin shari'a wakilin majalisar ƙwararru masu zaben jagora ya kuma zama shugaban wannan majalisa har sau hudu sannan kuma na'ibin limamin juma'a na birnin tehran hakanan kuma muhammad yazdi ya rubuce rubuce a fagagen ilmomin fikihu da usul da kuma tafsirin qur'ani mai tsarki daga cikinsu za mu iya ambatan tafsirin qur'ani da ya rubuta sai kuma littafin fikihu wanda ake kira da fikihul qur'an da dai sauransu hakanan kuma ya rubuta littafi wanda yake yin bayani akan yankurin imam hussein da alakar hakan da imani da kuma qur'ani mai tsarki sannan kuma ya yi bayani a ilmance akan yadda yankurin imam hussein alaihi salam ya samo asali daga tushen ƙur'ani mai tsarki da kuma sadaukarwa saboda Allah da kuma kare addini daga gurɓacewa da kuma darasa da suke cikin rayuwar Imam Hussein alaihi salam da kuma yunkurinsa wanda suke da tasiri ga dukkanin bil'adama. Yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka bayar da gagarumin gudunmuwa wajen tabbatar da juyin juhalin musulunci a Iran. Kamar yadda kuma ya bayar da gagarumin gudunmuwa wajen yada ilimi da koyarwa bisa tarbiyya ta ɗaliban makarantar Ahlul Bait. ya rasu a daidai irin wannan rana a cikin shekarar 2019 a birnin kum in kuma binne gawarsa a hufarin sayida fatima masuma masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare. Hassan barka agarsi ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku mulkin sojoji na da wanzuwa a Afirka bayan da sojoji suka hamar da mulki a kasar Gina Bisau. tuni kungiyar tarar afirka da ecowas suka yi tir da juyin mulkin wanda suka danganta da barazana ga tsarin demokuraɗiyya sojoji dai a kasar ta gina bisau sun yi juyin mulki ne a duk lokacin da ake dakon sakamakon zaben shugaban kasar wanda kungiyar ecowas ta ce ya gudana cikin lumana to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci Iran suna na Comrade Ahmad Afansu Bajo ga shugaba na kungiyar masu kira da sauraron rediyo Afirka rashin arewacin Najeriya da ke nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangane da wannan maudu'i ne yau kan juyin mulki da aka yi a kasar Gini Bisau to abin da ya bai zo mana da mamaki ba duba da cewa rashin adalci rashin tausayi rashin kishin kasa da al'umma da halin kowane kula da wasu shugabanni ke a yi a nahiyar mu ta Afirka shi ke kawo juyin mulki. To amma na a wannan juyin mulki na kasar gini biso ya sha bamban da na sauran duba da cewar a za mu iya cewa kusan makarkashiya ma aka yi duba da cewar eh zai iya yiwuwa ya gano faduwa ne ya sa aka shirya wannan juyin mulkin tun daga hinan wato an nuna an yi garkuwa da shi kuma an ba shi dama ya fita daga kasar sannan kuma ɗauko su daga cikin mukarraban gwamnatinsa an ba su mukamai domin tafiya da su to idan haka ne a mafi alkhairi Allah ya tabbatar da shi da fatan za ku tashi lafiya. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci kuna tare da Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya mamba a kungiyar masu kira da sauran rediyo Afirka reshen arewacin Najeriya to a hakikanin gaskiya batu dai na wannan junin mulki a wancan kasa ta Gini Bisau to tabbas mun san dai cewa kusan kullalliya aka yi bi ma'ana za a ga cewa shi wannan shugaba mai ci wadda za a ga cewa ya hango faduwarsa ne ko kuma zargin dai wasu daga cikin 'yan adawar kasan yanayin yadda suke nuna cewa su ne suka lashe zaɓe ko kuma su ne akan gaba shine dalilin da ya sa kwana ɗaya bayan a sanar da sakamakon zaɓe ɗin nan ya shirya wannan juyin mulki amma da farkon juyin mulkin ai za a ga cewa a rana ta farko ai an nuna cewa kamar sojojin da suka hamɓarar da mulkin nasa sun yi garkuwa da shi da kuma wasu mukarrabansa amma daga bisani kuma sai aka ce sun bashi hanya yanayin yadda zai fice daga wannan kasa din kuma sun ma jawo wasu daga cikin hukumomi a tsohon mulkin nasa sun jawo su domin cewa a ci gaba da wannan mulki nasu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran kun mai magana Nura Abdullahi daga nan bakin ruwa hayar gasa a Kaduna State a tarayyar Najeriya shugaban kungiya ta masu kira da sauran Radio ta Afirka reshen arewacin Najeriya. To juyin mulkin da aka yi ai yanzu wallahi yanzu halin da talakawa suke ciki na arewacin Afirka ma yanzu wallahi ina gaya muku sojojin ma wallahi sun fiye mana alkhairi fiye da demokaradiyya saboda an sami yancin ma kamar ba a same shi ba. Yanzu kamar mu irin juyin mulkin da aka yi yanzu a Nijar wanda General Muhammad ya yayi duk da ina Najeriya wallahi ni ina maraba da wannan abu saboda mafi yawancin abubuwan da ke faruwa da 'yan ƙasa arzikin ku ne ba za a bari ku ci ba to ƙara sojoji su karɓi ƙasan ma su rika mulkin Afirka ma mu mu samu sauki ya zama da arzikin ku kuna cin abun ku hankalin ku kwance ba tare da kowa ya dame ku ba wallahi amma yanzu kuna da yanci kuna da duk abin da za ku yi amma dan ƙasar ku zai zo a haɗa kai da shi a cuce ku to ina muku fatan alkhairi Allah ubangiji ya sa wannan juyin mulki ya zama alkhairi duk inda alkhairi yake Allah ya tabbatar mana da shi Sashen Hausa na gidan radiyon jihohorar Musulunci Tehran suna na mai magana samu na suke dan mutane mun ji wadda jihohorar Nijar dangance da dama da ka ba da Hassan Barka da ta juyi mulkin da sojoji suka yi a ƙasar Gine. To, mu abin da muke so a nan wa al'umma na duniya gaba ɗaya musamman musulmi mu dage da addu'a. Abubuwa na ke zuwa da wani yanayi wanda ba sabon ba wani wurin a yi mulkin a dace wani ma aka yi mulkin abin ya lalacewa. wani wuri aka yi mulki kuma abin halalacewa wani wuri aka yi mulki kuma abin yaro to yan uwa al'umma ni dai abin da ke so gare mu gaba ɗaya mu koma ga Allah duk waɗanda gazi sharrika ne na turawa farare da baƙaƙe kuma suna da barwai da uwayen gida kenan abin da ke almuhimmi a nan mu kama ubangiji mu subhanahu ta'ala mu yi ta addu'a inda ke da juyin mulkin da inda ba a yi ba da inda ake shirin yi to mu da Allah ba mu zama lafiya ƙarshen mu da kwanciyar hankali da cikin mu baki daya wannan shi ne shawara ta eh nan wani sauran suka dan mutane mun jibrin jawani jar kawai mu yi addu'a Allah sauke Allah kawo mai ta Allah kawo madauki wani abin ba zai balle da mu ba amma Allah yana hidda mu akan duka abin da kusa gaba insha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu jama'a wannan kafa ta BOH Hausa a ina ma kowa da kowa fata alkhairi ma abota wannan kafa shugabannin da suke ba mu dama ta farawaye mu a wannan kafa Allah kara masa jagoranci su Hassan Barka ina ku fata alkhairi to a gaskiya game da wannan jimilki da aka yi a Gini Bisau eh, ya kamata ya zama izina ga sauran shugabannin Afirka ya kamata su riga adalci haka sun duk da haka haka ya zama suna ganin cewa ba za a yi masu adalci ba ne ko kuma shugaban kasan ya daɗe akan mulki ne ina ga ya sauka yasa suka kau da shi to ya kai ya kamata ya zama izina ga sauran kasashen mu na afirka dama karkin alewa kasa wanda ba so su sauka daga mulki su dawo suke so akan mulki to ga irin ta nan dai na faruwa ya kamata su ɗauki matakin jara tun wuri in ko sun kito su ma fa wannan abun yana zuwa akan su da fatan Allah ya mana muwafaka ina maka wani fata alkhairi magana alhaji Alhaji Usman da su Zasu Sobo Local Government Kaduna Nigeria. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Alhaji Alhassan Tayar daga filin Filinge a jamhuriyar Nijar. Lalle an ce mana sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar Gini amma wannan juyin mulki ni ma dai a tunani na da walakin goro miya. Kawai tsohon shugaba Imbalo ya ga alamun zai faduwa da wannan zaben kuma in kyan adawa suka ɗauki mulkin nan yanda ya musguna musu to su abin da za su yi mai da da nashi shine yasa ya yi mirɗa da ya kai da mai gadin shi cewa da dogarin shi ya ayyana juyin mulki shi kuma shi waɗi da bakin shi ce an yi mai juyin mulki har an ɗauke shi an tura shi ya jira wannan juyin mulki ba juyin mulkin gaskiya ne ba kuma eh, shugabannin kasashen afirka abin nan mafi alheri gare su ga lokacin ka ya kare ka saba an yi zaɓe na gari in an kara ka yarda in ba haka nan za ka ki ƙarshen kihiyar ruwa. yawa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Bare jamhuriyar musulunci barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya yana cikin ƙoshin lafiya mai magana malam bashir babbar tashar layin da ba da magaram ma'aji kuma mai bada shawara na ƙungiyar masu kira da sauran radio ta afirka rashin jihar da magaram hakika kamar yadda duniya take da labari kuma muke da labari gaba daya an yi juyin mulki a gine bisau to tabbas haka ne eh, kirana da gargaɗi na ga shugabanni na afirka da su shiga taitayensu kuma su zamanto masu rikon gaskiya da amana da cika alkawali da tausayin 'yan ƙasarsu saboda irin ire-iren waɗannan abubuwan da yake wakana ne yake sawa talaka ko kuma 'yan kasa su yi bore na su kifar da mulki hakika dole ne sai an zamanto masu cika alkawali da tausaya 'yan kasa da duba halin da suke ciki a kowata ƙasa eh, wadda dai irin wani abubuwa yake fuskanta muna fata allah tabbatar da alheri allah sa hakan shi ya zama alheri allah sa kuma su wadda suka ɗauki kariga mulki kenan su dubi irin halin da 'yan kasa suke ciki ko kuma bayanan da suka yi kan abin da suka yi juyin mulki don su kawo gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. farko suna na malam kabiru da ke nan maraƙin wuri kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na afirka reshen jihar maraɗi to alhamdulillahi wannan juyin mulki da sojoji suka yi ni dai abu na farko sai in ce kullum mai mulki duk lokacin da ya hau mulki lokacin da ya hau mulki akwai iyakashi eh, hatta fir'auna da ya mulki Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo bakin karshen mulkin shi kuma ya sabka to duk ta hanyar juyin mulki ne ta sabka ta menene duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shine karshen mulkin ka shine karshen mulkin ka to nan jawo hankalin da nake su masu mulki kullum lokacin da ka hau to ka sani akwai ranar sabka ka kenan kai adalci ka yi ma 'yan ƙasar ka aiki ka bi dokoki na Allah subhanahu ta'ala in ka bi doka Allah Allah sai tsare ka ko da ba ka bisa mulki to wannan shi ke da wahala ga masu mulki lokacin da ka hau mulki sai ka kamar ba ka sabka kai ta banna sai bayan ka sabka kuma kai ta rigirite na gode mai magana malam kabiru daga maradi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Sashen Hausa mu da Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka sani da sunan Rabon Mai Aski shugaba na kungiyar masu kira da radiyo jihar da magaram jamhuriyar Nijar. To masha Allah gaskiya kamar yadda kuka ba da ra'ayyukan ku kamar yadda kuma kwaɗuwar ra'ayi a yau a dangance da eh, juyin mulki na gine bisau gaskiya kamar yadda yan uwa suka hode ni ma dai a nan gani dai kan ba juyin mulki bane ba wannan aka yi eh, a gine bisau ko an dai yi wani abu ne an yi wata mana-mana tun da nake a rayuwata a duka cikin juye-juyen mulki da dama wanda na je an yi su a duniya musamman ma'anar cikin ƙasa ta ma ban taɓa jin juyin mulkin da aka yi shi ba a ranar da aka yi shi kuma shugaban ƙasar da kanshi ya fito shi da kanshi da farko ma ya ce wai sojoji sun karɓi mulki a hannun shi ban taɓa jin haka nan kin ba sai dai su sojojin da kansu su fara faɗa cewa su sun juyar da mulkin wannan sun kihar da wannan mulkin in ya so sannan daga baya kuma shi wanda aka shuye mishi mulkin ya hutu ya yi magana ya tabbatar da hakanankin idan har in sun ba shi damar hakanankin tsawon waɗansu lokuta shi ma na can daban kuma ƙarshe ma dai kuma kwanakai kaɗan da yin juyin mulkin ko muka samu labarin cewa gashi nan wai an ba shi damar zuwa hijira ko kuma an ba shi damar tserewa ko an ba shi damar barin ƙasar shi zuwa wata ƙasa ya eh, musamman ma senegal da yawo to a gare ku wannan kuma aiki ya rage a gare ku a yanzu ne zan ganin cewa kasashen afirka kuke so sai da yawo ko kuma a'a mulkin kuke so ko kuma a wasu kasashe daban na duniya kuke jin tsoro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa jamhuriyar Musulunci Tehran. Da farko dai suna na Abdullahi Telaru mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar Maradi. Malam Hassan barka muna godiya da kuke bamu dama muke to albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka azana ina ra'ayin mu dangance da wannan juyin mulki wanda an kai na ƙasar Gini To ni ana ra'ayina da farko dai yana kira ga su 'yan siyasa ƙasashenmu na Afirka. eh ya kamata su ɗauki duka matakai wanda ya kamata na jagorancin talakawan ƙasa afirka gaba ɗaya a cikin gaskiya da adalci duba da in allah ya so yarda idan aka ɗauki tahiya saman gaskiya da adalci to su kan gansu sojojin nan masu yunƙurin yin juye mulkin gada suke ta yi ba za su samun hanya ba ko kuma wata ƙwaƙwarar hujja wadda za su faɗa matalakawa idan sun yi wannan juyin mulki ko kuma sun yi yunƙurin yin mulkin wanda su talaka za su gamsuwa har su ba su goyon baya amma duba da irin yadda su shugabannin siyasa na afirka duba da irin yadda suke jagorancin ƙasashenmu afirka abin sun ma nasu gaskiya akwai wuce gona da iri Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sashen Hausa na gidan Radon Jamhuriyar Musulunci Iran. Farko dai na Ibrahim Shushana da yake garin Kasige Jamhuriyar Nijar, mamba na masu kira da saurari wanda yake reshen jihar Maradi. Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin gani gidan Rado Iran mai tara albarka. Mai je mauru'i wanda aka dora dangance ina ra'ayin mu dangance da juyin mulki wanda aka yi a ƙasar Gini bisawo Wannan abu bai zo mana da mamaki ba, amma dai akwai lauje cikin naɗi. saboda shi dai wannan shugaba na gine ya ga abin da ya gani amma wannan ni a na ra'ayi ban taba ganin juyin mulki irin wannan ba a ce shugaba ya hito ya ce an mai juyin mulki kuma har bashi umarni da kwana ɗaya zuwa biyu a ce a bashi umarni ya hice hibar ƙasa ba jama'a ya kamata ku duba ku gani shugabannin afirka wallahi ku ji tsoron allah saboda wannan juyoyin mulkin da kuke gani ba abin da ke kawo shi sai rashin adalci ga ƙasa muddin shugaban da bai ƙasa ta adalci to tabbas ba a gama juyin mulki ba cikin wannan sararin duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashin Hausa na Jamhuriyar Musulunci na Iran. To barkanmu da wannan lokaci da fatan muna cikin koshin lafiya mai magana Audu Musa jihar Yobe karamar hukumar Tarmuwa. Memba na shugaba eh, na ungiya ta masu kira da sauraron rediyon Africa Reshen Arewacin Najeriya kuma discipline ne a eh, mataimakin discipline a wannan gida. To alhamdulillah game da juyin mulki da aka yi a Gini da sauran da sojoji suka yi to za mu ce Allah ya sa haka shine mafi alkhairi a gare su amma wannan juyin mulki kamar za mu iya cewa kawai kama ɗora ne saboda juyin mulki baya yiwa ka yi juyin mulki kuma har ka ba shugaban kasa, ka ba shi dama ya fita wata kasa kuma da zumman je ya huta to wannan sai mu ce a yi kamar wani haɗin baki ne aka yi sakamakon ya hango faɗuwa 'yan adawa za su iya kada shi kuma su masa abin da suke so su kuma eh, su hau kargan mulki to ina gani shi ne yake gani kamar wannan ita ce hanyar da zai samu ya ya tsira daga wannan abin da yake gudu shi ya sa ya haɗa kai da jami'an tsaro domin a karbi karagan mulki a ba sojoji shi kuma ya tattare nasa nasa ya koma wata ƙasa domin da zumman cewa ya gudu kenan so alhamdulillahi mu dai ba abin da zamu ce sai dai fatan alkhairi Allah ya sa da su da 'yan ƙasar Allah ya sa wannan shine mafi alkhairi a gare su assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu muryoyin masu sauraro ko kuma in ce BOH Hausa a radio sahin hausa na iran mai magana suna na gwani lawan ali game da shugaban kungiyar kira da sauran radio ta afirka reshen jihar kano da farko dai wannan ra'ayoyi naku da kuka bayyana mana domin mu yi tsokaci a kai so gaskiya mu a tunaninmu babban abin da yake kawo juyin mulki rashin adalci ne ya sa ga wasu ƙasashe sojoji suke musu juyin mulki domin mulkin demokuraɗiyya an ce an kafa shi ne domin talaka ya shana to amma a mulkin demokuraɗiyya sam a wato kurkuku ne ga talakawa e kurkuku ne ga talakawa don haka mu duk ƙasashen da suke juyin mulki na soji inda da kishin ƙasa to mu ba ma ganin laifinsu fatanmu ko kuma in ce kiranmu ga su sojojin da suke juyin mulki su tsaya tsayin daka wajen sun gina kasar domin su waɗanna suke mulkin farar hula kusan suna tsoron turawa ne masu jajayen kunnuwa shi sa ba sa gudanar da aikace aikacen su yadda ya kamata to don haka muna kira ga su su tsaya a tsakin daka domin su yi sunana gwani launa ali gamadan na kira ku daga nan karamar hukumar kura a jihar kanan dabun najeriya sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana sanusi maɗaɗai da magaram daga nan jamhuriyar nijar to alhamdulillah a yanzu dai al'umma afirka kan siyawaye sun san shiryayya sun kuma san mai faruwa don haka kamar yadda wannan juyin mulki na kasar gina bisau ya nuna ma duniya cewa ya yi awon gaba da kujerar shugaban kasar wato umaru sisiko umbalo ni ina fatan har abada Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba zai sake dawowa kanta ba domin ya nuna ma duniya karara cewa ba wai al'umma kasar da kasar ne a gabansa ba daga ƙarshe ina addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta dukkan kasashenmu na afirka da jajirtattun shugabanni na gari masu kwatanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne sanusi maɗatai da magaram niger Assalamu alaikum radio na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya ɗan Nijar daga Agunje Kwaras tare Nijeriya shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar Kwara. Ina yi muku fatan alheri kuma wannan juyin mulki da aka yi ƙasar Gine bissau To, wannan yana nuna su shugabanni na Afirka wanda suke mulkin farakula. ya kamata a ce sun ɗauki darasi sun canza wannan tsari da suke tafiya da shi saboda dukkan al'ummomin afirka abinda suke kallo suna gani shugabannin nan wa su dama dan kansu suke hau mulki kuma maradan kansu suke karewa da maradan sauran turawa na yamma kenan ko dole in sojoji suka zo suka amshi mulki su al'ummomin kasar sai su maraba da hakan to muna fatan za su gyara tsarin su kuma za su canza tafiya su shugabannin fura mai yiwuwa talakawa su ci gaba da mara musu baya amma muddin sun kaci wannan tafiya za su fa to insha Allahu talakawa za su koma goyon bayan sojoji su amshi mulki a ko'ina sassan afirka Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Isu Makeri Madatai a daba garin jamhuriyar Nijar. Kamar da kuka ɗora wani maruɗi hakika <clears throat> yanzu sojojin Gine Bisau su suke da su suke kan karaga dangane da tumɓuke tsohon shugaban ƙasa da suka yi to wannan abu ya nuna mana cewa a halin yanzu afirka kansu ya wala waya sojojin afirka sun wala amshi afirka domin hakan ya nuna cewa rashin shugabannin na siyasa ya kai makura kenan na kira da sauran shugabannin da suke wa talakawansu mulki yadda suka gada wata su kukanci kansu domin shi yau in kai ne gowa kai bane kenan da fatan za a gyara ina kira ga shugabannin kasashen da suka amshi mulki musamman sojoji to su kuma za su cika adalci ya kasance sun kawo tattalin arziki da haɗin kan ƙasa na gode ku tashi lami magana isu makiri maɗattai a da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashin Hausa na gidan rediyon wato muryoyin masu saurare na Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkanmu da warhaka barkanmu da wannan lokaci to akan dangane da maudu'i da kuka ba mu tafa albarkacin bakinmu a kan juyin mulki da aka yi a ƙasar gini bisau a wannan dai hakan bai zo mana da mamaki ba duba da cewa yadda wato a shugabannin wato kasashenmu na afirka suke wato a rike mulkin nan a kasashenmu na afirka gaskiya a suna riko ne wanda riko na sakainar kashi a hakan dai shine ke sa wato ga ana samun saɓani har ma kaga ana ƙoƙarin wato juyin mulki a ƙasashen mu na afirka da fatan dai za su gyara wato halayensu idan suka gyara halayensu sa'annan wato za mu samu sauƙi a cikin wannan lamari ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi mai magana muhammadu noma ciwo jami'in waɗa labarai na ƙungiyar masu kira da sauraron radio afirka reshen najeriya tashi lafiya muna godiya sunana muhammadu dan bare shugaba na fada mazajen daga nyamai niger bugu da kari ma'aji na masu kira da shuware na reshen nyamai to wanga juyin mulki da aka yi na gine bisawo juyin mulki ne ba juyin mulki ba juyin mulki ne ne juyin mulki ne guda ne shi ga ta nan gizo ba ta wuce kogi shi tsohon shugaba ya gani ba gaba ba baya yaya zai yi 'yan adawa sun ɗauki iko kenan goma ya kwashi ta kare eh, yaya za a yi a juyin mulki kuma kai za a ce ma eh, wanda ya juyi mulki nan kuma ya sake ka ka tai wata ƙasa a gaya ma sai da yawo ce ta yi ƙasa za ka zama senegal haba kai ku aka ce an mai faɗi ba shi da hankali mun shi ya hankali ma ya za ka yi kamar shi yaya za a yi a bar shugaban ƙasa ya kubce ya ta yi kina an yi je ma jifan wanga hakaran mahaukaciya daga can sai mu yi addu'a dai allah zai kawo kwanciyar hankali Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rajin Jamhuriyar Musulunci ta Iran kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumaila wanda aka yi sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magariki tare cikin jihar da Magaram a nan Jamhuriyar Nijar. To ni abin da ya ban mamaki dangance da Allah wadai da ECOS ta yi dangance da an yi juyin mulki a Gina Bisau. Ai ina ga juyin mulki da ma saura. Matukar shuwagabanni ba su kasance masu adalci ba. matukar shugabanni suna ma kundin kasashe karan tsayayo juyin mulki nawa aka yi kundin kasashe na afirka nawa aka ma kwaskwarima shi wannan ba juyin mulki bane daga masu manda aru aru sai masu manda hudu wannan duk ba juyin mulki bane sannan aka zo aka yi juyin mulki a nan Niger ECOWAS ta dinga ca ca ca ca ca ca ya aka yi gina ba ba a sa ba takunkumi ya aka yi gina gusau ba a sa musu ba a ce za a kawo musu hari ba to muna fatan shugabanninmu na afirka su kasance masu adalci don an yi juyin mulki a wata ƙasa suwa kansu adalci suwa gabanin assalamu alaikum warahmatullah to masu sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka Agaris da na shirya kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. matasa. Bismillah rahman rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo shi a fagen rayuwa. Yau ma da izinin Allah ga mu ɗauke da waninsa wanda kuma zai iya da zango a tarayyar Najeriya. inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijai don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamurra ke tafiya a ƙasar sai a kasance da mu a cikin shirin wanda hassan barka zan gabatar ma ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba ci gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu su shine shara ba da yin mamun ilimi kar mu To madalla da fatan an kimsa kuma an daidaita domin shirin cikakken shirin. Kamar yadda watakila aka ji a matashiyar shirin yau za mu je tarayyar Najeriya. Inda matasan ƙasar suka gudanar da wata zanga-zangar lumana gaban majalisar dattijan ƙasar don nuna rashin jin daɗin su kan yadda lamura ke tafiya a ƙasar. A yayin zanga-zangar matasan sun ce wahala da ƙuncin rayuwa, tashe-tashen hankula da talauci yayi wa mutane yawa. gashi kuma an shafe sama da watanni uku yara na gida jami'o'i a rufe amma 'yan majalisar da ke wakiltar jama'an sun rufe ido kan hakan hajiya aisha isore ta ƙungiyar mata na najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci zanga-zangar ga kuma ƙarin haske da ta yi wa wakilin muhammad sani abubakar a birnin abuja fadar gwamnatin ta najeriya mun zo muna so mu ba su legislators dinmu um, wani sako mu muna cewa um, mutanen najeriya suna sha buya sosai ga asu suna kan strike ga mutane maiduguri kullum ana kashe su ga mutane ga wanda sun yi ma a cikin abuja last friday an kashe su sun ce wai su boko haram muna shan wahala a najeriya mun ce to muna maganan budget na, na 2014 ba gama budget na 2013 ba so mun cewa legislators abubuwa kamar uku Daya muna so mu san kuɗin da suke kai gida. Domin an ce wai suna kai gida a 150 biliyan ba ma san wannan kuɗin a cikin Hausa ba. Ba kuɗi da yawa kenan. Biliyan 150. kuma an ce tun da 2005 sun karbi 1 trillion daga cikin Nigeria gashi mutane na shan wani asu suna kan strike ya kai kusa da wata uku sun ce su suna neman kamar less than 80 billion naira sun ce wai ba su da shi gashi su mutanen nan ba su ma kai mutane dubu dari gashi suna karbin irin kudin 150 billion sun ce duk irin wannan abu ba kyau shine na kawo mutane fitina a cikin nigeria so daya kenan muna so mu san nawa suke kai gida na biyu mun ce to yanda suke voting a cikin wannan parliament din su a cikin National Assembly majalisa muna so mu sani so an ce eh, senator a senator abba ko senator hadiza ya suke voting a cikin nan ya kamata nigerian su sani tun an ce su ne suna representing dinmu suna voting suna abin su a wurin ba mu san abin da suke yi kuma ga elections na zuwa muna so mu san abin da sun yi yanzu so da in za a yi zabi za a san mutane da sun yi aiki ma mutane za a san wanda ba su yi aiki ma mutane so na biyun kenan Shi ma a nashi bangare Mr. Elnaton John wani matashi da ke cikin 'yan zanga-zangar ya yi sokaci kamar haka. Ni dan Najeriya ne kuma ni abubuwan da ke faruwa a ƙasarmu na damuna a matsayi na dan Najeriya ba sai na samu wani matsayi fiye da haka ba. Mun duba ƙasar mun ga cewa yadda mutane ke kashe kuɗin da ya kamata a ce dukiyarmu ne tare bai kamata ba. Ga mutane nan suna shan wahala wasu a albashi ba a biya ba hanyoyi ba asibiti ba komai amma wasu mutane ba yawa ɗari hudu ko wani abu haka suna samun kuɗi miliyoyi da yawa suna samun alawas alawas alawas na gida alawas na wuta alawas na akwai ma alawas na shan wahala so wato suna su shan wahalan ya fi namu kenan so saboda haka mun ce gaskiya mu wannan abin bai kamata a ce kasance a ƙasar mu haka ba wanda ce ana shan wahala haka ana ana you know ga ko ina ana akwai talauci amma wasu na nan suna nan ga sunan da kuɗi i ba su san abin da za su yi da kuɗin ba ah, so mu muna so yanzu na farko nawa ne ma kuɗin nasu shin albashin su nawa ne ma sun ki gyama mutane nawa ne suke ansa muna so mu sani nawa ne suke suke kai gida ba wai nawa ake aka rubuta ba nawa suke kai gida banda haka me yasa abin da ya kasance haka wanda a ce ana biyan su wannan irin shegin kuɗin ko abubuwa kuma da yawa dan kasan muna da yawa akwai batun asu ah, wanda yanzu har yanzu suna strike yanzu kaga cewa muna so mu fara mana mu bude eh, wurin magana mu samu muna tadi da mutane game da yanda eh, majalisar dokoki na abubuwan su ka gane ba wai ka magana kudin su kawai ba muna magana komi da komi yanda suke eh, gudanar da harkokin su yanda dai abubuwa ke kasancewa a kasar mu kuma kashe mutanen ya shafi wannan abubuwa dan yawancin mutane sai mu ce yawancin lokaci sai mu ce shugaban kasa shugaban kasa amma mun da wayanda muka aike su dalilin da sa muke muna nan kenan wayannan aikansu muka yi don kasa in ka aiki wakili ya kamata ce shi yana yin abin da ka ake shi yayi ko ba haka ba aha to mu ba gane abin da suke yi ba dalilin da yasa muna nake mu ce shin me kuke mana tunda mu muka ake ku mu muka zabe ku ba me kuke mana dalilin da yasa muke nan kenan dangane da wannan hali da matasan ke kokawa da shi na tuntubi alhaji inuwa dan kasuwa wani masani kan lamuran da suka shahi matasa da ke jihar bauchi a tare ta najeriya domin jin koya suke kallon wannan lamarin na zaman gida da matasan ke ciki bayan rufe jami'o'i ga dai abin da yake cewa Wato wannan al'amari ai ba yara jefa ba mu iyayen yara je ko mu iyayen yara ma talakawa wanda ba mu da wani abban da ya wuce neman taimako kullum. To mu dama rayuwar mu a matsayin talakawa mun dogara a cikin Allah mun dogara a cikin shugabanni masu adal. To ala kulli halin ma ni kowane gefe a waje na babu adal? a sai babu adal adalcin gwamnati tunda ƴaƴayen mu suna zaune su kuma ƴaƴan sun da suka sun kai su waje suna karantar da. Kaga nan a waje na ni a waje duk wani mai hankali mugunta ne ake. Ƴaƴan su ba su da wani abin da za su maimaita so karin lokaci na karatun da suke saboda suna karatun zuwa kasan waje sun ɗibi kuɗin mu suna biyan kuɗin ba abin da za mu je sai dai Allah shi san mana ka ga a yi mana adalci ba ta gwamnati ta su kuma malaman makaranta haka sun galibin malaman makarantar nan wanda suke kan gaba akan yakin aiki su kuma ya kamata su tsoron Allah su gane lokacin fadda su aka ba su ilimi waɗannan abubuwan bai same su ya kamata da su malaman da gwamnatin su ji tsoron Allah su duba mana mu talakawan da muka rataya a cikin ainihin abin da Allah ake matsayin mu na karantar da su ƴaƴan mu ke amma wannan mu koma baya ne kuma rashin adalci ne ko mu ji daɗi ba kuma kusan ma ba za mu yafe gwamnati da al'umman malamin makaranta ba ai wannan babban hatsari ne wasu kansu ma wanda suke mugunta balle ba ba ma mu iyayen kawai ba ai zaman waɗannan yara ba makaranta ba ƙaramin fitina bane a duniya gaba ɗaya ba ma a Najeriya ba ka ajiye yaro yana jin ƙarfi yana son ya abu ba ya yin abin ba. ka ki ka taimake shi ka watsar da shi ba da abin da zai yi ba an da zai je kai ma ka sanya aikata wani abu na rashin kirki shine abin da ya zama masa wajibi duk da yake kokarin ilimi to an katsaye masa ilimin an kore shi yi ma wata kila wani kuɗin da zai koma gidan ubansa ma har yanzu zai koma ba sama da wata uku ne yana wani garin da ya je karatu a gwamnatance wanda gwamnati ba su dama. To Alhaji Inuwa kowane fata ne gare ku zuwa ga mahukumtan kasar da masu malaman makarantu na jami'o'i wannan ma wata tambaya ce da Alhaji Inuwa ya amsa yana mai cewa. Mu fatan mu kenan ai a ji kayin jama'a talakawa ƴaƴanmu na talakawa a daidaita da malaman makarantu na su sauko kasa gwamnati su sauko su taimaka musu babu abin da su ilimi a wajen dan adam in ka ba da ilimi ma dan adam isasshe ingantacce baka bukatan ka nema masa aiki ilimin da ka ba shi zai nema masa an da zai ya dogara saboda haka ilimin nan mu shi muke so a zo a daidaita a yi hakuri a ji tausayin mu a sa ƴaƴan mu a hanyar karatu su ci gaba da karatu wannan shine abin da muke jan hankali kuma su yaran muna roƙon su kada wannan bakin hali da aka musu da abubuwan da aka musu na koraɗe ya karfafa zuciyarsu akan cewa za su yi wani abu na ta'addanci ba mu roƙon su su je hakuri Allah da ya yi mu da mu da su duka yana ganin halin da suke ciki kuma Allah zai yi musu tare ci gaba da hakuri Allah zai musu maganin. ashe ko kun gani tilas ne ƴaƴan mu kar su zauna mu gane wajibi ne makaranta gun mu kai musamman yara mu da yunwa ilimi kar mu sa kasala to masu sauraro da wannan fatan ne na Alhaji Inuwa ɗan kasuwa a jihar Bauchi za mu dasa aya a wannan shirin na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za a ji mu ɗauke da waninsa. yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilinmu na abuja a tarayyar ta najeriya muhammad sani abubakar da ya tallafa mu shirin da hirarkin da kuka ji da kuma muhammad aminu ibrahim kiyawa wanda ya haɗa shirin a nan ne hassan barka ke cewa da ku wasalamu alaikum a futa lahiya. San a gora. na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. Shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Jahili bai da tasiri in ba ci gari ba. Ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da suna mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa a yau shirin namu zai gato muku wani mawaƙi ne daban wanda ya saba gabatar da waƙoƙi daban-daban kan bangarori da suka shafi ɗabi'a da abin da ya shafi son ƙasa da sauransu da fatan masu su zama kuma son ci tare da mawaƙin namu na yau wato ahmad ibrahim da yake masu iya magana na cewa waƙa baki mai tafi daɗi ga filiga mai duk barin haɗa ku da shi domin jin irin tsarabar tare mana aisuwa lafiya. شکست این دل چون مویم گر در چشمم اشکم خونین شد دل ز جور تو غمگین شد قسمت بخت من این شد صدام عشق ای سر an gaishe da Ahmad Ibrahim wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran game da wannan waka da ya ramana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. Bari in koma gefe in ɗiga aya a nan hada ku da shi Ahmad Ibrahim ɗin domin ci gaba da jin waka ta biyu da ya tanadar mana. Amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kamar ko ji shi kamar haka. Ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www www.tv1.ng a huta lafiya. husband. sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo to a yau shirin namu zai magana ne akan batun muhalli da za mu leƙa bisa wani nazari da ƙungiyoyi daban-daban suka gudanar ne da muhimman ƙalubalen da nahiyar afirka take fuskanta ta fuskar muhalli da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nahiyar afirka dai ita ce nahiya ta biyu mafi girma a duniya wajen yawan jama'a bankin raya nahiyar afirka ya fitar da wani rahoto a wajajen shekara ta 2022 kan yadda nahiyar take fuskantar matsalar sauyin yanayi wanda rawar take takawa wajen samar da shi bai wuce kaso uku cikin ɗari ba ƙasashe masu ƙarfin masana'antu ne a sahun gaba wajen fitar da sinadarori masu haddasa wannan matsala ta gurɓata yanayi amma nahiyar afirka ita ce take cutuwa fiye da sauran yankuna a dalilin haka nahiyar ta afirka tana fuskantar ƙalubale mai yawa a wannan fage na muhalli daga cikin ƙalubalen da nahiyar ta afirka take fuskanta da akwai lalata dajuka da ake yi ta hanyar sare itatuwa shi kuwa sare ice yana faruwa ne ta fuskoki mabambanta daga cikinsu da akwai yadda manyan kamfanoni waɗanda suke amfani da itace domin yin katako da suke samun riba suke sare dajuka kamfanoni irin waɗannan na ƙasa da ƙasa ne wato zuwa suke daga ƙetare su shiga nahiyar afirka saboda su sare dajuka su ɗibi itatuwa su tafi da su su yi katako domin yin wato ayyuka da suka shafi ƙyale kyale da kuma abubuwan da suka shafi sana'o'i mabambanta sun fi yin barna irin waɗannan kamfanonin duk da cewa da akwai wasu na cikin gida wanda su ma suna barna da akwai ƙananan masu sare itace waɗanda suke yin haka su ma domin yin kasuwanci a cikin gida mafi yawanci ana yin amfani da waɗannan itatuwan ne domin yin girki da yin gawayi da ma katako a cikin gida shi ma saboda ƙananan wato sana'o'i matsalar waɗannan masu sada itatuwan ita ce idan sun yi hakan ba su shuka wata bishiya maimakon wacce suka sare da zumar cewa a nan gaba za ta tsoro ita ma a ci moriyarta wata babban ɓanna da ake yi a wannan lokacin musamman ma dai a arewacin najeriya ita ce bayan an sare bishiya an kayar da ita ƙasa ana kuma tumɓike jijiyoyinta baki ɗaya su ma a sayar da a ce za a bar waɗannan jijiyoyin nata to da akwai fatan cewa idan ta sami wato saukar ruwan sama da kuma yanayi da ya dace za ta tsiro sannan kuma ta sake mai gurbin kanta bisa umarnin ubangiji idan mutum yana bin manyan hanyoyi a arewacin najeriya zai daga cin karo da wato tsauni na jijiyoyin bishiyoyi a bakin hanya ana sayar da su kai ka ce babu hukumomin kare dajuka a ƙasar da za su tsawatar su kuma ɗauki matakan ladabtarwa ga duk masu irin wannan ta'adi mai girman gaske a sanadiyar rusa dajuka ana fuskantar zaizayar ƙasa sauyin yanayi ƙarancin saukar ruwan sama da wasu yanayi da ake shiga da tushensu shine sare dajukan da ake yi idan kuwa aka rasa dajuka to al'ummun da suke rayuwa a cikin waɗannan yankunan za su rasa ginshiƙi mai girma da yake ba su kariya a rayuwarsu ta da kullum ambaliyar ruwa za ta ƙaru ta yawa hakanan kuma da ya iya samun fari a yankin gabashin afirka ana fuskantar karancin saukar ruwan sama ta yadda a wasu kasashen kamar zirin afirka ana ɗaukar shekaru ma ruwan sama bai sauka ba don haka dajuka sun bushe gonaki sun bushe dabbobi da yawa sun mutu makiyaya sun rasa sana'o'insu waɗanda a baya suke iya dogaro da kansu har ma suke samar da al'umma abinci ta hanyar nuna dabbobinsu suke samarwa da kuma nama an waye gari waɗannan dabbobin nasu sun mutu saboda rashin abin da za su ci na tsire-tsire don haka yanzu waɗannan makiyayan suna suke da buƙatuwa da a taimaka musu da abin da za su ci to dama noma dai idan babu saukar ruwan sama afirka zai samu koma baya mai girman gaske saboda mafi yawancin mutanen karkara manoma a cikin nahiyar afirka sun fi dogaro ne da saukar ruwan sama wajen yin noma noman rani kaɗan ake yin shi a cikin nahiyar afirka to wata matsala ko kuma wani ƙalubale da ake fuskanta dangane da abin da ya shafi sauyin yanayi shine gurbatar iska a wani nazari da hukumar nan ta nasa ta amurka ta yi a afirka a shekara ta 2019 ta bayyana cewa mafi yawancin mace-mace da ake yi na wato ƙananan yara da matasa da waɗanda ba su manyanta ba wasu daga cikinsu suna da alaƙa ne da gurɓatacciyar iska da ake shaƙa a cikin wannan nahiya daga cikin yankunan da ake fuskantar wannan matsala da akwai ƙasar najeriya a yankunan da haƙe haƙoban fetur da fitar da iskar gas sai kuma kasar afirka ta kudu ita ma ana fuskantar wannan matsala a cikin sauran kasashen yammacin afirka da tsakiyarta mutuwa tana da alaƙa ne da wato wuta da take tashi unicef wanda asusu ne na kananan yara ya ce gurbatar iska ya karu da kaso 60 cikin 100 a cikin nahiyar afirka tsakanin shekara ta 1990 zuwa ta 2017 to wata babban matsalar da nahiyar afirka take fuskanta shine rashin ruwa mai tsafta da mutanenta za su sha mafi yawancin ruwan da ake amfani da shi gurɓatacce ne a cikin wannan wato nahiya akwai wata hukuma ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira united nations department of economics and social affairs undesa a takaice ta yi kirdadan cewa a kowace sa'a ɗaya ana samun mutane 115 waɗanda suke mutuwa a afirka saboda cutukan mabambanta da suke kamuwa da su wanda tushen waɗannan cutukan shine rashin ruwa mai tsafta da kuma rashin wato tsaftataccen muhalli shi dai ruwa yana da matuƙar muhimmanci a rayuwar bil'adama da kuma abin da ya shafi wato lafiya sai dai abin takaici ne cewa al'ummu da dama a cikin nahiyar ta afirka suna rayuwa ne ba tare da ruwa mai tsafta da za su sha ba ko wanda za su yi girki da shi saboda haka mutane da dama a cikin nahiyar afirka suna kamuwa da cutuka irin su wato kwalara irin su cutar nan ta zazzabin typhoid da cutuka masu yawa da suke da alaƙa da ruwa hatta abin da ya shafi idanuwa sukan yi illa saboda ruwa marar tsafta saboda a sami ruwan da za a sha da dama daga cin al'ummu a nahiyar afirka sukan yi tafiya mai nisa zuwa inda za su samu ruwan da za su kawo gida ɗaukar tulu dai wani abu ne da ya shahara tsakanin mata da 'yan mata a nahiyar afirka da suke tafiya mai nisa domin su je su ɗebo ruwan da za su kawo gida a sha to wani abu mai gurɓata muhalli a nahiyar afirka shine zuba ko kuma kwararar man fetur a cikin wato ruwa ƙasar najeriya tana fitar da man fetur a kowace rana da ya kai lita miliyan 300 wannan man da take fitarwa kuwa yana haddasa gurbatar muhalli a wurare da dama a cikin wannan nahiyar a dalilin haka yankin niger delta da nan ne aka fi ɗibar mai ɗin ana fuskantar wannan matsala da gaske wata ƙididdiga ta ce mai da ya kai lita miliyan 40 ne yake kwarara a cikin ruwa a yankin niger delta a kowace shekara da dama daga cin al'ummu dai a cikin wannan yankin Niger Delta sun yi asarar ruwan da za su iya sha saboda wannan matsala ko kuma ruwan da za su iya kama kifin da suka dogara da shi domin rayuwarsu a matsayin abinci da akwai rahotanni mabanta da aka fitar da suke nuni da cewa tsakanin shekara ta 1976 zuwa ta 2014 wannan yankin na niger delta ya fuskanci kwarara ta man fetur har sau dubu goma sha biyu a rahoton da aka fitar a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a wata mujalla mai kula da kiwon lafiya ita ce ta bayyana wannan wato matsala da ake fuskanta har ila yau wannan matsala dai da ake fuskanta a yankin niger delta a nigeria ta mamaye wuraren da ya kai kilomita goma wanda hakan babbar matsala ce to ma sauraro za mu dasa aya anan saboda shinmu na da takaitaccen lokaci da fatan wato mahukunta a afirka za su yi kokarin da za su yi domin rage kaifin wannan matsala ta gurbatar muhalli su kuma manyan kasashe masu masana'antu su yi aiki da jinoyin da aka ta bujiro da su domin ganin cewa an rage gurɓata muhalli kafin mu karkare baki ɗayin bankwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya.